ra'arsa da gangan zuwa فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون waɗanda suka ƙi zuwa yaƙin tabuka sun yi farin ciki da ƙin zuwa jihadi akan tafarkin Allah suna masu saba wa manzon Allah suka ki su yi jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu saboda Allah kamar yadda mumine suke yin jihadi suka ce suna masu kashe gwiwar ‘yan uwansu munafukai kada ku fita a cikin zafin rana saboda yakin tabuka ya kasance a lokacin zafin rana ne ka ce da su ya kai wannan manzo wutar jahannama wadda take jiran munafukai ta fi tsananin zafi daga wannan zafin